Al'ummomin ƙananan hukumomin Jos ta kudu da Basa a jihar Filato sun yi taron tabbatar da zaman lafiya tsakanin su bayan wani rikici da ya yi sanadin rasa rayukan mutane goma a wurin haƙar ma'adinai. Taron da aka gudanar da haɗin gwiwan jami'an tsaro ya haɗo kan shugabannin al'ummomin Birom da Irigwe da a makon jiya suka sami matsala har ya kai ga rasa ran mutane goma. Mr. Augustin Parkin Choji ne shugaban ƙaramar hukumar Jos ta kudu. Mun ga ya cancanta domin mu ga cewa rayuka dukkan mutane an nan samu an sarar da su kada a sami dameji ba kamar wannan ita mitin da mun zo yau mun riga mun guda uku mun hadu da matasa mun hadu da sarkuna mun hadu kuma da gwamnati yanzu kuma mun hadu da shugabannin tsaro muna ganin cewa idan allah ya da domin zaman mutumin irigwe da zaman mutumin biron babu bambanci. Shi ma sakataren karamar hukumar basa Joseph Adi Agun ya ce za su ci gaba da tattaunawa da matasa don zaman lafiya. Mu duka mu yawon juna ne, na babanci eh, basa da jasatu to abin ya riga faru shi da mu ce ma kowane kwamiti sai hankuri yanzu amma a yanzu za mu ringa musu magana wato ba da gago things like this ba zai kara faruwa ba kwamandan rundunar tsaro ta special task force a jihar plateau manjo janar nicholas rogers ya ce taron na neman mafita ne daga rikice-rikicen da ke aukuwa akwai abin da ya faru last week a wajen da mutane mayan suna illegal mining a wajen jero a kan suka samu kayan zuwa suka fara faɗa kan kayan nan cikin rigimar nan sai suka kashe mutane goma sai washe gari kuma akwai wani kauye kusa da wajen kwaso sai mutane suka zafka kona ne ne gwanan nan da kaya mai kamfo kauye na kwaso nan to da muka ba gwamna muka na muka yamma muka yi wani local meeting da ta kamata kuma mu zauna da su mutanen various community nan da mutuntun abin ya faru to chat if away for what so da kare abin ya sake faruwa. Kwamandan ya kuma yi ƙarin haske kan wasu mutane uku da rundunar tsaro ta cafke da manyan bindigogi kirar gida a ƙaramar hukumar lantan ta kudu. sun sun je sun kama wata mata su mata sata su ba 200,000 naira suka karɓi wani ta kuma sun intimidate na ta da wannan bindigogin na kuma sun sha suna yi suna kashe mutane shi sa muka kama su yanzu da muka kama su mun gama investigation zamu hannu batun Nigerian police for prosecution akwai labaran da ke cewa kun kama waɗansu makamai a cikin garin Jos ina gaskiya haka ba gaskiya bane wannan ba ba gaskiya bane ba abin da muka kama a cikin Jos amma akwai bindigo gujewan su muka kama wajen da mutane suka faɗa cikin wajen ah, mine site din da kai kwanakin baya amma cikin garin Jos na ji gwan rogo aka magana babu ba gaskiya bane kam Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya